الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم waɗanda suka amsa wa umarnin Allah da manzansa yayin da aka kira zuwa fita yaƙi saboda Allah daga muwa da mashirkai a yaƙin Hamra'ul Asad wanda ya biyo yaƙin Uhud bayan ciwuka sun same su a Uhud amma ciwukan ba su hana su fita ba wajen amsa kiran Allah da manzansa. To waɗanda suka kyautata daga cikinsu da ayyukansu suka ji tsoron Allah ta kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna da lada mai girma daga wajen Allah shine aljanna.